يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل باب شروط صلاة الإتاف من قلوب المرأة za mu ci gaba da karatu daga kan hadisi na 222 insha Allah ta'ala darasin yana karantar da mu لباس الرجل في صلاته kayan da ya kamata namiji ya yi sallah da su ibn hajjar al'afkalani rahimahullahu ta'ala ya fara gabatar da bayanin hukuncin kayan da ya kamata mace ta yi sallah da shi sannan ya kawo waɗannan hadisai da suke magana a kan hukuncin kayan da ya kamata namiji ya yi sallah da shi وعن جابر رضي الله عنهما وانا للتافن أربوت رضي الله عنه جابر بن عبد الله الأنصاري نشيد ما هيفنسا دكان من دون الله don haka ya kamata a ce rabiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace majabir bin abdullah al-ansari in na saubu fi'an idan mayafi ya kasance yana da fadi faltahib bihi sai ka ruhu da shi idan suturar da kake tare da ita mayafinka yana da faɗi, to ka lulluɓa da shi ya anifi salati wato idan za ka yi sallah kalmar ya anifi salati wannan maganar ibn hajar al-asqalani wali muslim a riwaya ta al'imamu muslim wato wancan riwaya ce ta al'imamu Bukhari. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fakhalif bai na sai ka saba tsakanin gefen mayafin guda biyu wato ka yafa mayafin ka saba tsakanin gefensu wa in kana kuma idan ya kasance yana da wato yana da matsi matsatse ne karami ne mayafi ne fattazir bihi sai ka daura shi idan yana da fadi ka yafa ka ruhu da shi kafin ka yi sallah idan matsatse ne mayafin wato karami ne sai ka daura shi a maranka mutafakun alai hadisin an daidaito a kansa wato yana nufin yana sahihul bukari kitabul salati hadisin 361 kuma ƙarshen lafazin hadisin riwayar al-imam al-bukhari ce wa in kana dayiqan fattazir bihi amma lafazin al-imam muslim yana da tsawo yana kitabul zuhdi war raqa'iqi babu hadisi jabir al-tawil wa qissati abil yasar hadisin yana da tsawo ibn hajar al-asqalani ya gutsuro kaɗan ne daga cikin wannan hadisin jabir bin abdullahi al-ansari ya ba da labari yana cewa atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi na haza mazan Allah ya zo mana a wannan masallacin namu jabir mutumin madina annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci unguwannin madina jabir ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wannan masallacin yana gaya ma almajiransa wannan labari a cikin masallacin unguwansu ya ce akwai wata rana da manzon Allah ya ziyarce su wafi yadihi urjun ibn tabil a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam akwai reshe na dabinon da ake kiransa ibn tab dabinai suna da yawa nau'ukan dabinai suna da yawa daga cikin nau'ukan dabinai akwai nau'in da ake kiransa ibnu tawbin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da reshen wannan bishiyar wannan dabino fara'a fi qiblatil masjidi nukhamatan sai manzon Allah ya ga an yi kaki an tofa a alkiblar masallacin fa hakkaha bil urjul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya goge wannan kakin da aka tofa a alkiblar masallacin da wannan reshen dabinon da yake hannunsa ya goge wannan kakin da ya gani sun ma akabala alaina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu muna cikin masallacin faƙada sai ya ce ayyukum yuhibbu an yi uriballahu anhu waye daga cikinku yake son Allah ya kawar da fuskansa daga gare shi kala jabir yake faka sha'ana wato sai muka yi shuru alkhushu yana nufin alkhubu wa tazallulu wa sukun gaba ɗayanmu muka nutsu saboda tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tambaya ce da take nuna cewa akwai bacin rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye daga cikinku yake son allah ya kawar da fuskansa daga gare shi da suka yi shiru sun makala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ayyukum yuhibbu an yu'riba Allahu anhu waye daga cikinku yake son Allah ya kauda kai gare shi qala fa khasha'na yace a wannan lokaci sai muka ji tsoro saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita wannan kalma wanda tana nuna cewa lalle bacin ran nasa ya tsananta waye daga cikinku yake son Allah ya kau da kai gare shi karo na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya sai jabir bin abdullahi ansari ya ce ƙulna la ayyuna ya rasulallah babu wani daga cikinmu wanda yake son allah ya kau da kansa gare shi ya kawar da fuskansa gare shi wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci sahabbansa yakan zagaya masallatai saboda lura da yanda sahabbansa suke gudanar da ibada idan akwai gyara ya musu don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kuskure nan take sai ya gyara lokacin da suka ce babu wani daga cikinmu da yake son Allah ya kawar da fuskan sa gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum idza qama yusalli to ku sani duk ku kowane ɗaya daga cikinku idan ya tsaya zai yi sallah fa inna tabaraka wa ta'ala qibala wajhi Allah mai albarka da ɗaukaka yana saitin fuskarsa ji annabi sallallahu alaihi wa sallam fala yabsu qanna qibala wajhi don haka kada mutum yayi tofi ta saitin fuskarsa wala an yaminihi haka ma ta damansa wal yabsuq an ya yasarihi idan ma zai tofa kaki to ya tofa ta hagunsa ta hagun ma ta hata rigila hiryusura ƙarƙashin ƙafarsa ta hagu saboda masallaci a wancan lokaci babu daɗe ƙasa ne don haka idan mutum ya yi kakin sai ya binne da ƙafarsa ta hagu fa'in ajiyar bihi dira idan wato kakin ya rinjaye shi galaba su bafaka ya zama dole sai ya tofar da yawo ya falyakul bi bihi haka za sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama mayafinsa ya nuna musu ya ce mutum ya tattara mayafinsa wato ya saka wannan kakin a ciki ya suka maimakon ma ya tofa ɗin shi ne fi dacewa gare shi shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a littafin majmu'u fatawa a mujallar na biyar shafi na ɗari da ɗaya ya ce ƙauluhu haƙƙun ala zahirihi ko da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya tsaya yana sallah allah maɗaukaki yana saitin fuskansa yanda annabi ya faɗa haka abin yake idan ka tsaya kana sallah allah subhanahu wa ta'ala yana saitin fuskar ka. babu wanda ya fi mu sanin Allah fiye da annabi Muhammad haramun ne musulmi ya karyata maganar manzon Allah haramun ne musulmi ya yi shakkan maganar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam abinda ya fi dacewa ga Allah babu shakka annabi ya fi musaninsa abinda bai dace ga Allah ba annabi sallallahu Alaihi wasallam ya fi musaninsa tunda mazan Allah ya ce idan ka tsaya kana sallah Allah yana saikin fuskarka wannan magana haka nan take wa huwa subhanahu fawqa al amma zatin Allah yana saman al'arshi ji shekul islam ibn taimiyya saboda dacewa da nassin alkur'ani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da kansa kuma ya dace da maganganun manzon Allah wa huwa qibala musalli yana saman al'arshi kuma yana saitin fuskar mai sallah a lokaci guda wanda shekul islam yake ba ta misali yana cewa da za ka daga kanka ka kalli rana rana tana saitin fuskanka sannan wannan bai kawar da al'arshi yana sama da kai ba kenan in ma ka tsaya kana sallah gaban ka din dai al'arshin Allah ne subhanahu wata'ala shekul islam ya ce dole ne ka bar zahirin nassi na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi aqida jabir bin abdullah al-ansari yace thumma qawwa thawbahu ba'dahu ala ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara suturarsa ya gwada wa mutane yadda za su yi idan ma wato majina ya rinjaye mutum ya zama dole sai ya fitar da wannan majinan daga wuyansa to sai ya tattara suturansa ya saka majina a jiki ya mutsutsuka ya fi masauki a kan ya yi tofin don yana sallah faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a runi abiran ku nuna min za'afaran turare ne wanda a zamanin da ake kwabawa nau'ukan turare da yawa za a haɗa su a kwaba ana kiransa al'abiyar. ko a ce masa azza'afaran faƙama fatan min alhayi ya shaddu ila ahaliki sai ga wani saurayi daga cikin mutanen unguwan ya zabura ya tafi ga iyalinsa faja a bi halukin fi rahatihi ya zo da wannan turare fa akhadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karbi wannan turare da aka kwaba mai kauri fa alahu ala ra'asul urjun ya lakuta wannan turaren a kan wannan reshen dabinan da yake hannunsa sun malatsaka bihi ala afarin nukama sannan alamar gurbin kakin da aka yi wa alƙiblar masallaci ne wazan Allah ya shafa wannan turaren a kai don ya batar da shi kuma don ya to ya sa masallaci ya yi ƙamshi faƙala jabir shi ne jabir yake ce wa mutane a wannan lokaci wa min hunaka ja'altumul khaluka fi masajidikum daga lokacin ne ku mutanen unguwan nan kuka fara kawo wannan turare a masallacinku saboda ko za a samu irin wannan kuskure nan da nan sai a yi irin abin da manzon Allah ya aikata saboda sahabbai suna koyi da abin da manzon Allah ya aikata a wannan lokaci jabir sai ya ce ma waɗanda suke sa, sirna ma'a rasulillah mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gazwati batni buwatin wani yaki da ake kiransa gazwatu buwatin buwatin wani dutse ne daga cikin duwatsu waɗanda suke ƙasar larabawa yankin ƙabilar juhaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki wannan nahiyar a watan rabi'ul awwal shekara ta biyu daga hijiransa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina da shekara biyu kharaja fiha rasulullahi fi mi'atayn min ashabihi manzo Allah ya zabi mutane 200 daga cikin sahabbanka ya fita zuwa wannan yaƙi. yakin kuwa ya tafi ne saboda ya samu labarin ayari na qurayshawa yan kasuwa mutanen makka suna dawowa daga sham wanda yake jagorantarsu shine umayya bin khalaf aljumahi yana tare da mutane 200 shi ma waɗanda shawa ne sannan suna tare da raƙumai 2,500 wannan ƙuntatawa da shawa suka yi wa musulmai a lokacin suna makka annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya rama wannan ƙuntatawar da aka yi masa tun da ya dawo madina uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita saboda tare su yanda suka kuntata wa musulmai a zaman makka haka manzon Allah zai kuntata musu a zaman madina tunda dai tafiya dole in za su yi ta zuwa siriya sham sai su bi ta madina hanyar su tana ta madina ba wai cikin garin madina ba yana hanyar tana kusa da teku tsakanin teku da madina saboda haka manzon Allah ya tafi saboda ya tare waɗannan ayyari din Allah subhanahu wa ta'ala bai nufi haduwansu ba to a wannan tafiya jabir bin abdullah ya ce wa kana nadihu wannan tafiya da aka yi raƙumai ba su da yawa raƙumi guda ya aqubuhu min al-khamsatu wa sita wa sab'a raƙumi guda ana haɗa mutum shida ko biyar ko shida ko bakwai su za su hau wannan raƙumi ya eh, aqubuhu ya zamanto wannan in ya hau bayan an samu farsahi biyu sai ya sauka wani kuma ya hau kamar misali an samu kilomita goma sha biyu ko kilomita goma sai ya sauka wani kuma ya hau haka ake yi ana tafiya ana caccanzawa saboda ba su da wadata a wannan lokaci shekara ta biyu daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam yakin buwa yana daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya yi a farkon rayuwarsa lokacin da ya hijira zuwa madina فدارت عقبة رجل من الأنصار على نبيه الله فأناقه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن وشيكنا أنا تكون وننت فيها sai kewayen wani mutum ya zagayo wato lokacin shine zai haukar bayan abokan tafiya sa waɗanda aka haɗa su za su rika hawa wannan raƙumin duk sun hau lokacin da shi nashi zagayen ya zo akan zai hau raƙumin sai raƙumin ya masa tawaye talaka wa tawaqqafa daga lokacin raƙumin ya fara tawaye fa qala lahu sai wannan mutum ya ce sha la'anaka Allah ka tashi ku tafiya ba kai yana yana tsawatar ma raƙumin yana zaburar da shi yace Allah ya la'ance ka saboda ga wahalar da aka sha a ce mutum biyar ko shida ko bakwai suna kan raƙumi guda su za su amfani da rakumi guda wannan ya hau ya sauka wannan ya hau ya sauka an zo nashi kewaye ya gaji da tafiya sai rakumin ya bijiri kaga dole hankalin ta tashi saboda bacin rai sai ya la'anci wannan rakumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haza la'inu ba'irahu waye wanda ya la'anci rakumin sa din nan kada sai mutum ya ce ana ya rasulullah ni ne na la'anci wannan rakumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an zil anhu ka sauko ka sauko daga kan raƙumin ka kyale shi fala tashabna bi mal'unin ba za ka yi tafiya da mu tare da la'antacce ba ba za ka yi tafiya da mu tare da dabban da aka la'ance ta ba kaga kenan la'antar dabban da yayi ya jawo masa musiba da ma yi hakuri ba mamaki dabban zai yarda zai dan samu hutu amma da ya la'anci dabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauko ka rabu da wannan dabba don haka wannan raƙumi aka kyale shi a nan ya kama tafiyarsa manzon Allah ya ce baya tafiya da dabban da aka la'ance ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai la tad'u ala anfusikum ku daina miyagun addu'a makawunanku wala tad'u ala auladikum ku daina miyagun addu'a ma 'ya'yanku wala tad'u ala amwalikum ku daina miyagun addu'a ga dukiyanku domin raƙumi dukiya ne la tuwafiqu min Allah sa'atan domin akwai lokaci guda a kowace rana a kowace rana akwai lokaci guda wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake uh, kyauta ta ijaba ga bayinsa yake kyautar ijaba ga bayinsa kamar yadda ka san iska take kadawa ba ka iya cewa yaushe iska za ta zo ko to haka wannan lokaci yake babu mutumin da zai gaya maka ga lokacin da wannan sa'ar ijaba take zuwa a wannan rana tana iya zuwa da safe tana iya zuwa da rana tana iya zuwa da yamma Allah madaukaki ya saka wannan sa'ar tana shawagi a duniya kamar yadda iska ke kadawa amma sa'a ce da Allah ya bayi kyauta idan ka roƙi Allah daidai wannan lokaci Allah zai biya ma bukata ne mazan Allah ya ce to kada fa a dace lokacin da kake ce ma iyalinka Allah ya tsine musu a daidai wannan lokaci an dace da sa'a din nan ta ijaba yus'alu fiha ata'un sa'ar da ake roƙon Allah wata kyauta fa yastajibu lakum Allah ya amsa muku kaga kenan tsinuwar sai ta tabbata irin wannan ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai da yawa suka ba da labari ana tafiya da manzon Allah a la'anci dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rabu da wannan dabba manzon Allah ya hana tafiya da ita wannan dabba saboda tsinuwar da aka yi mata akwai hadisin imran bin husayn akwai hadisin abu barzat al-aslami don haka bisa ka'ida kamar yadda al-imamu ahmad bin hanbal ya faɗa in ka lura da wannan hadisi da muke karantawa yana sahihu muslim hadisin ne ibn hajjar ya kawo shi a cikin bulugul marami din amma ya datso hadisin ne kawai ya kyale sauran magana saboda shi bayani yake so ya maka akan hukuncin sallah eh, sutura sallah ga namiji hukuncin sutura ta sallah ga namiji saboda haka sai dauko daidai wannan gurin ya kyale labarin labarin yana da tsawo a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anzil alhu fala tashabna bi ba za ka yi tafiya da mu da dabban da aka la'ance ta ba don haka al'imamu ahmad bin hanbal ya ce duk sa'ilin da mutum ya la'anci dabbansa to wajibi ne ya rabu da wannan dabba ko dai ya kyautar da dabban ko ya sayar da ita amma dole ya rabu da wannan dabba idan mutum ya la'anci bawansa wajibi ne sai ya yanta wannan bawa wannan yana cikin kitabul furu amma ban da saki don mutum ya la'anci matarsa aurensa bai mutu ba don mutum ya la'anci matarsa ko ya zage ta aure bai mutuwa a dalilin abubuwa biyu din nan in ka duba fatawar latina mujallar na 26 shafi na 62 jabir bin abdullahi al'ansari ya ce sirna ma'a rasulillah muka ci gaba da tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanat har dai yammaci ya same mu ushaishiyatun asluha ashiya yammaci ya same mu wato an wune ana tafiya wada ma ma'an min miyahil arab mun kusa wani tafki akwai wani gulbi wanda larabawa sukan tona a hamada ga wanda ke rayuwa a hamada ya sani larabawa sukan tona sukan tona wato a samu kududdufi su tona gulbi wani za ka samu mutum ne zai yi da kansa ya ta tona yashi ya ta tona yashi sai ya isa ga ruwa sai ya gyara wannan gudun ya mardaɓe ruwan ya taru ruwan zai daɗe kafin ya taru amma idan ruwan ya taru duk matafiya da ya zo wucewa zai sayar masa to akwai irin wannan gulbin wanda dama can su larabawa sun sani sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun sani an kusa a isa wannan guri ga kuma tafiya ta yi tsawo sannan sahabbai sun gaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man rajulun ya taqaddamuna waye daga cikin mu wanda zai fito ya isa ga wannan gulbi fayamdurul hauba ya gyara mana wannan gulbin fa wa yasqina idan ruwan ya dan taru kafin mu iso ya sha kuma ya shayar da mu wato idan ya sha kaga mu ma ya shayar da mu saboda za mu samu damar zuwa mu debi wannan ruwa jabir da jin haka sai ya zabura ya ce ah, haza rajulun ya rasulallah ga mutumin da ya yarda zai tafi ya gyara wannan gulbi kafin sahabbai su iso faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ce ayyu rajulin ma'a jabir wani mutum ne zai tafi tare da jabir saboda manzon Allah ya hana mutum daya ya yi tafiya shi kadai musamman a hamada musamman a hamada mutum daya ya yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da mutum guda waye wanda zai zai bi jabir su je a gyara wannan gulbin saboda a samu ruwa wani sahabi ya miƙe ana kiransa jabbaru bin sakhar wasu suna kiran shi jubar bin sakar jabaru bin sakar shi ma yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina duka yaƙe-yaƙen manzon Allah wannan sahabin ya halarta duk wani yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta to ya tafi wannan yaƙi tare da jabbaru bin sakar jabir ya ce fan talakna ila bir sai muka tafi wannan gulbin wannan rafi eh, wannan rijiya fa naza'na fil haudi sajlan aw sajlaini muka jefa guga har muka iya ɗebo ruwa guga ɗaya ko guga biyu sun ma madarnahu sun ma ana fihi hatta afhaqnahu muna wato idan sun ɗebo ruwa daga rijiyar gefen rijiyar sai suka tona wato rami suka yi mai daɗe sai suna zuba ruwa a wannan rami kuma ruwan ba zai tsotse ba saboda daɓen da suka yi mara suna tara ruwan nan kafin sahabbai su iso saboda idan an riga an iso aiki na wanda zai zama mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su fara zuwa su gyara wannan guri su tara ruwan kafin ya iso fa kana awwala qari'in alaina wanda ya fara bullowa gare mu yace shine rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da ya iso fa kala sai yace ata'zana ni kun bani izini in karaso annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya su kaga wannan ma darasi ne yani hadha ta'limun minhu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi al-adab ash-shar'iyya uh, wal wara' wal ihtiyat wal istizan fi misli hadha duk da cewa annabi ne ya aika su su yi wannan abin amma da manzon Allah ya iso sai da ya nemi izinin su kun yarda in karaso saboda bai san halin da suke ciki ba kunna muka ce na'am mun baka izini ya rasulullah fa na qatahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana isowa ya sake akalar raƙuminsa ya sake akalar raƙuminsa domin sai an sake akalar raƙumin kafin ta samu damar shan ruwa fashajjar sai rakumin ya buɗe kafafunsa. ya sha ruwan sannan ya yi fitsari sun ma'adala biha annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa da raƙumin nashi daga wannan guri fa ha ya durkusa da raƙumi a gefe sun maja a rasulullah ilal haubi sannan mazan Allah ya iso ga wannan gulbin da suka gyara suka tara ruwa fatawabba ya yi alwala da wannan ruwan sun maƙumtu sai na miƙe fatawabba'tu min mutawabba'i rasulillah na yi alwala daidai inda mazan Allah ya yi alwala ka duba yadda sahabbai suke son koyi da mazan Allah wurin da annabi ya tsuguna ya yi alwala nan nima na tsuguna na yi alwala saboda fatan ya samu albarka dalilin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna maka cewa don dabba ta sha ruwa wannan ruwan bai lalacewa tunda mazan Allah yana isowa abu na farko da ya yi shi ne ya kyale rakuminsa ya sha ruwan kuma wannan yana nuna maka tausayi da mazan Allah yake da shi game da dabba mazan Allah bai fara amfani da ruwan ba sai da ya kyale raƙumin nasa ya sha ruwa wa annahu la karahata fihi kaga wannan ya nuna babu laifi a yi ibada da ragowar ruwa wanda dabba ya sha ya rage wa in kana ma ko da ruwan ya kasance kaɗan ne saboda ruwan da suka tara din ba shi da yawa to jabbar bin sakhar shi kuma sai ya ɗabi ruwa ya tafi daji ya nitanta saboda ya biya bukatarsa wato yana da bukatar ya kama ruwa don haka sai ya tafi nesa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala bayan ya zama alwala faƙama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salli li yi salli manzon Allah ya miƙe saboda ya yi salla wa kanat alayya burda ni ma na yi alwala to amma ina sanye da mayafi da ake kiransa alburdu alburdu shine taƙan gwado irin wanda ake yi saƙa na gwado shi ake ce alburdu wanda yana kama da saƙa irin wanda ake nan arewa wanda idan an saƙa shi akan yi margeza yana da geza to haka can zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan saka na gwado larabawa sukan daura shi gezan na ta ƙasa amma za su daura a mara su wanda shi ake cewa alburdu zahabtu an ukhalifa baina tarafai na ta ina kokarin in saba tsakanin gefe biyu na wannan gwadonnawa wato mayafin da nake daure da shi ina so in saba ya zamanto na rufe saman jikina har ƙasa yanda zan yi sallah tare da annabi falam tablugli ya to shi wannan gudun ba shi da faɗi wannan suturar tawa ba ta da faɗi wa kanat laha zabazibu to yana da geza saboda haka sai na juya fa na kastuha sai na juya wannan mayafin ya zamanto sama na ƙasa saboda ya samu damar daure wannan gezan a wuyansa idan ya yafa falam tablugli nan ma dai ko bai isa ba saboda ba shi da faɗi sun makalabtu bai na tsarfai ha sai na saba tsakanin gefe biyu na wannan mayafin sun matawaƙastu alaiha da yake bayi da faɗi ba zai kai ya rufe ni har in samu in zagayo da shi jikina ba sai ya zama wato babu hali dole sai ya rike shi inda zai sake shi mayafin nashi zai faɗi sun maji ita sai na taho hatta kuntu an ya sare rasulullah sai na tsaya ta hagu da manzon Allah Ina zuwa na tsaya ta hagu ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi sai Allah ya kama hannuna fa ne, ya jawo ni ya juyo da ni hatta kama ni an yamini sai da ya tsaye da ni ta damansa shi ya zo ya tsaya ta hagun annabi annabi ya dawo da shi ta damansa kaga ya nuna cewa idan mutane biyu za su yi sallah shi ma mu zai tsaya ne ta dama da liman ba hagu da liman ba maja a jubar bin صخر al'amfari to jubar sai gashi ya dawo daga inda ya tafi biyan bukatansa ya yi alwala shi ma sai ya taho fatawabba a sun maja'a fa kama an yasari rasulillah yana zuwa tun da ya ga jabir yana dama da annabi shi kuma sai ya tsaya hagu da annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan sun sa annabi a tsakiya fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi yadaina sai manzon Allah ya kama hannuwanmu da jabir da juba sai ya tura mu bayansa ya ce fadafa'ana hatta a kamana kalfafu ya tura mu sai da ya tsaye da mu ta bayansa daga wannan yana karantar da mu da yawa na ɗaya yana nuna mana cewa don kayi wani aiki a cikin sallah wanda bai danganci sallan ba sallah ka ba ta ɓaci idan aikin da ka yi ɗin kaɗan ne shi da ake cewa al'amalu ya siru salati aikin kaɗan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun jabir daga hagunsa ya dawo da shi damansa manzon Allah ya kama hannun jabir da jubar ya tura su bayan shi wannan yana nuna la yukrahu idan kana li haja abinda za ka aikata a cikin sallah idan dai larura ce ta sa kai wannan matukar abinda ka aikata din aikin kaɗan ne wannan baya bata sallah a dalilinsa sannan abinda yake nuna mana idan mutane biyu suna sallah sai wani ya zo mutum na uku ya zo wa ya kamata ya je baya liman ne zai tafi gaba ko mamu ne za su yi baya mamu ne za su yi baya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun Jabir bin Abdullah uh, da kuma Jabbar bin Sakar ya tura su yace hatta a kamana kalfa sai da ya tsayar da mu ta bayansa don haka idan liman na sallah da mutum guda kai in ka zo mafi dacewa shine idan duk ba su san da zuwanka ba sai ka kamo mamu din ka jawo shi baya ba wai ka tura liman ya tafi gaba abinda mazan Allah ya aikata kenan da a ce liman ne ya fi dacewa ya je gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tura su ba sai ya matsa gaba kawai a duk da cewa don liman ya tafi gaba din ba laifi bane liman yana iya ja gaba mamun su tsaya a baya kamar yadda ya zo cikin fatawar lajina mujallar na takwas shafi na 23 amma dai mafi dacewa shine yi da manzon Allah ya aikata idan mutum biyu suna sallah na uku ya zo sai waɗannan mamun su je baya shi limamin yana tsaye a inda yake ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah yana ta kallo na wa ana la ashuru ni ban sani ba in ji jabir yanzuru ilayya nazaran mutatabi'an yana kallo na akai akai manzo Allah yana kallon yana kallon jabir shi jabir bai sani ba kaga nan ma yana nuna maka kallo a sallah baya zama laifi sai eh, ana la'akari da abin da ka kalla me yasa kai kallo annabi sallallahu alaihi sallam yana kallon jabir saboda jabir yayi kuskure a yanda ya yafa mayafin nasa za a yi sallah sun mafatsintu bihi sai na lura da annabi sallallahu alaihi wasallam domin abin da ya faru jabir idan da yake ya kokarin yafa mayafin mayafin kuma gajere ne sai zama kamar misali idan yana ruku'i yace amsaktu alaiha bi unuqi mayafin sai ya sun da kansa da haban shi zai rike mayafin don in ba haka ba zai faɗi sai ya makala mayafin da wuyansa mazan Allah yana kallonsa ashe ya ga jagar ya takura ya shiga wahala saboda wannan mayafin da ya daura gashi kadan shine sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kallon jabir yana ta kallon jabir jabir yace sai na hankalta annabi yana kallo na fa da manzon Allah da ya hada ido da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace mar haka hakaza bi yadihi ya'ni shudda wa faqaka manzon Allah ya mar alama da hannu ka saukar da mayafin ka daure mararka kaga duk wannan fa ana sallah manzon Allah yake ka saukar da mayahin ka daura mararka Jabir bin Abdullah sai ya gane shine ya saukar da mayahin ya daure mararsa kaga kenan Jabir yayi sallah saman sa babu komi illa dai daga mararsa zuwa gwiwa kawai ya rufe falamma faraga rasulullah lokacin da manzon Allah ya gama sallah sallallahu alaihi wasallam kala sai yace ya Jabir ya kai jabir kuntu sai na ce labbaika ya rasulallah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana idan mayafi yana da faɗi fa khalif baina tarafaihi sai ka saba gefen sa guda biyu ka yafa a saman kafadanka kamar yadda alhaji suke ihram ka saba gefen mayafin guda biyu ka yafa a kafadanka wai idza kana bayyikan idan mayafin matsatse ne fashdudhu ala haqwika sai ka ɗaure shi a maranka kaga daidai nan eh, ibn hajar al-asqalani ya datso ya kawo cikin bulugul mara bai kawo labarin abin yadda ya auku ba al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa wa huwa ma'qidul izar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce majabir wa idan kana bayyakan idan mayafi matsatse ne fashdudhu ala haqwika sai ka tamke mayafin a mararka mara maqidul izar inda ake daure kwarjale wal murad huna an yabluga surra al-imam an-nawawi sharhin sahih muslim sharhin wannan hadisi yace abinda manzon Allah yake nufi shine a daure mayafin idan tsawonsa zai isa gwiwa wa fihi jawazu salati fi thawbin fi thawbin wahidin kaga kenan wannan hadisi yana karantar da mu halal ne ayi sallah da mayafi daya wa annahu idza shadda mizara idan mutum ya daura kaman siket kenan ya daura kwarjalansa wa salla fihi yayi sallah wa huwa satirun ma baina surratihi wa rukbatihi tsakanin cibiyansa da gwiwansa a rufe banda shi babu inda ya rufe a jikinsa fa hab salatu sallata ta inganta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya ma jabir haka idan mayafin ba shi da faɗi ka ɗaura a kai sallah inda sallar bata inganta ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi da yin haka ba wa in kanat awratuhu min aswalihi ko da a ce mutum ba shi da pants ba shi da komi illa wannan mayafi da ya ɗaura amararsa mararsa wanda kenan da ta kasansa za a leƙa za a ga al'aurarsa inji al-imam ya ya ce wa in kana haza la yuburruhu wannan bai cutar da sallarsa matukar tsakanin cibiya da gwiwa a rufe jabir ya ce sayar lama a rasulullah muka ci gaba da tafiya tare da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana kulle rajulun min nafi fi yau min tamra a kowace rana abincin kowane ɗaya daga cikinmu dabino ɗaya za a baka dabino guda ɗaya ba kana ya musu ha mutum ya ringa tsotson wannan dabino tun mai surruha fi bihi. idan ya tsotsa ya mayar ajihu ya aji wa kunna nakhbitu bi qisiyina idan yunwa ta tsanani to ciyawa da muke gani a daji da toho kamar itatuwa sai mu dauki bakanmu sai mu bugi ganyen itatuwa idan sun zubo wa na'kulu mu ɗebi itatuwan nan kamar yadda tumakai ke ke ci mu ringa ci hatta qarihat ashdaquna sai da mu wato suka dade cikin bakunan mu saboda ba kowane ganye za ka ci ka zauna lafiya ba bakunan mu sai da suka yi kuraje eh, sun samu cututtuka saboda eh, kaushi na wannan ganye da kuma zafin ganyen ba kowane ganye ne za ka sa a bakinka zaman to ka ci ka zauna lafiya ba to ana nan nan ma rabon dabino akwai wanda aka bashi aikin haka shi yake raba dabino wa uqsimu ukhti'aha rajul an zo rabo sai aka manta wani mutum guda an zo rabon dabino sai aka manta mutum guda talaqna bihi nan ashuhu wannan mutumi mu muka dauke shi daukansa muka yi a makara yadda kasan ana daukan gawa saboda yunwa ta kai inda ta kai muka kawo shi wurin mai raba dabino ba zai iya tafiya ba don yunwa narfa'uhu wa nuqimuhu min shiddati ad-da'f wal jahl muna daga shi mu riƙe shi haka har muka iso da shi wurin wannan kaga wannan yana gwada maka hakurin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen yunwa shi wannan mutumin da ke raba dabino yace ya gama raba dabino wannan yace shi ba a bashi ba to shine Jabir da abokansa suka zo ba da shaida akan lalle shi ba a bashi ba sai da suka ba da shaida sannan aka bashi nashi dabinon guda daya la hawla wala quwwata illa billah fa shahidna annahu lam muka ba da shaida ba a bashi wannan dabinon ba fa utiyaha sannan aka bashi fa kama fa akhadha ya miƙe ya karɓi wannan dabino guda ɗaya wanda shine abincin sa na wannan rana muka ci gaba da tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta nazalna wadiyan afyaha sai da muka isa wani kwari wanda yake da faɗi daji ne mai faɗi babu itatuwa kusa fata haɓa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙabi hajjatahu zan Allah ya tafi saboda biya buƙatarsa, ya tafi don ya biya bukatarsa fata ba tuhu bi watan min ma'i wanda hadisin nan ibn hajar ya kawo shi a farkon bulugun mara sai na bi annabi sallallahu alaihi wasallam da buta na ruwa na bi manzon Allah da ruwa saboda in ya gama biyan bukatarsa ba shi ruwa ya yi tsahara fa nazara rasulullah manzon Allah ya duba falam yara shay'an yastatir bihi bai ga abin da zai suturta kansa da shi ba fa shajarar shajaratan bi shati'il wadi sai ga bishiyoyi guda biyu suna bakin kwarin fantalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ihdahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga ɗaya daga cikin waɗannan bishiyoyi fa kada bi ghuslin min aghsaliha ya kama reshe ɗaya daga cikin rassan wannan bishiyan sai ya ce ma wannan bishiya in qadi alayya bi iznillah manzon Allah ya ce ma wannan bishiya ki biyo ni da izinin Allah fan qadat ma'ahu sai wannan bishiyan tana bin manzon Allah irin makhshush yanda ka san raqumi wanda aka samar akala ana jansa haka wannan bishiya take bin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da reshen ta yana tafiya tana bin sa tana keta kasa alladhi yusali'u qa'idu hatta a shajarata al-ukhra sai da ya isa ga wancan bishiyan kuma fa akhadha bi ghusnin min adfaniha ya kama reshe guda daga cikin rassanta fa qala yace mata in qadi alayya bi idnillah ki biyo ni da izinin Allah ban qadat ma'ahu wannan bishiyan ta biyo annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana bil mansafi ah, sai da ya iso rabi tafiya tsakanin wancan bishiya da wannan bishiya mimma bainahuma la ama bainahuma sai annabi ya hada su jama'a jama'ahuma fa qala yace yalta'ima alayya bi idnillahi ku haɗe gare ni da izinin Allah falta'ama waɗannan bishiyoyi guda biyu suka haɗe wuri guda sai suka yi suka sama wa annabi sallallahu alaihi wasallam sutura inda zai iya biyan bukatarsa jabir ibn abdullah al-ansari yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake biyan bukatarsa fa kharajtu uhdiru makafata an yuhissa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qurbi fayabta'ida sai na tashi saboda in kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa amma kuma yana tsoron kada manzon Allah ya ji alamar ina kusa don da zarar manzon Allah ya ji alamar ina kusa zai ƙara yin nisa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya biyan bukatarsa a wurin da mutane suke kusanta shi fajalastu uhis uhaddisu nafsi na zauna ina zance da raina abubuwan mamaki da na gani wanda ban taba ganin su ba jabir yana taɗi maransa yana zance yana tunani abubuwan mamaki da ya gani tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fahanat minni lafafin in walga fa idza ana bi rasulillah sai ga manzon Allah mukbilan ya tinkaro ne manzon Allah har ya gama da hara sawa idza shajaratani qad sai in daga kaina naga waɗannan bishiyoyi guda biyu sun rabu faƙamat shi da minhuma ala alasafin kowace bishiya kowace bishiya guda ta koma kuma ta wato akan ainihin tushenta don da itatuwan kwanciya suka yi yadda suka yi sunkuru inda manzon Allah ya shiga ya biya bukatarsa suka yi sutura ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jabir yana daga idonsa sai ya ga kowace bishiya ta koma kan gindinta ta ainihin tushenta ya ce ina kallo fara'aitu rasulullah sai na zama zan Allah wa kafa wa kafatan ya dan tsaya yake na nesa da shi fa qala bi ra'sihi hakaza zan Allah ya da kanta ya nuna dama hagu yana yin haka thumma aqbala sai zan Allah ya tinkaro ni yana faɗin haka wato kowace bishiya ta koma inda take lokacin da ya iso gare ni ce ya Jabir hal ra'aita maqami shin kaga inda na tsaya din nan kultu na ce na'am ya rasulullah qala sai ce fantalik ila shajaratayn ka tafi ga waɗannan bishiyoyin guda biyu faqata min kulli wahidatin minhuma guslan ka yanko reshe guda daga kowace bishiya fa aqbil bihima in ka taho hatta idza qumta maqami sai ka tsaya a inda na tsaya yanzu dinnan fa arsil guslan an yaminika ka sake reshe guda ta damanka wa guslan an yasarika reshe guda kuma ka sake ta hagunka jabir yace fa qumtu fa akhadtu hajaran na dauki wani dutse fa kasartuhu na fasa dutsen wa hasartuhu na wasa dutsen fanzala qali dutsen ya zama yana da kaifi fa ataitu shajaratayn na ita ga waɗannan itatuwa guda biyu a bishiyoyin fa qata'tu min kulli wahidatin minhuma ghuslan na yanke reshe guda daga jikin kowace bishiya sun makabaltu a jirruhuma na taho ina jan rassa guda biyun hatta kumtu makamar rasulillah sai da na tsaya wurin da manzon Allah ya tsaya din nan arsaltu gusnan an yamini wa gusnan an yasari na sake reshe ta dama na reshe guda ta haguna thumma lahiktuhu sannan na hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa qad fa'altu ya rasulullah yi abin da ka umarce ni fa amma ka me ya faru me hikimar haka قال في النبي صلى الله عليه وسلم إني مررت بقبرين يعذبان kaburbura ne guda biyu waɗanda na wuce ana musu azaba dama da hagu fa ahbabtu bi shafa'ati an yuraffaha anhuma nake son a dalilin ceto na Allah ya sassauta musu ma dama gusnani ratbayn matukar waɗannan rasa guda biyun ba su bushe ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Jabir ya tafi ya yanko rasa guda biyu na waɗannan bishiyoyi ya jefa akan kaburburan nan guda biyu hadisin yana da tsawo ko karatun nan da muka yi rabinsa kawai muka kawo don haka shi ibn hajar al-asqalani ba zai yiwu ya kawo hadisin nan gaba ɗayansa a bulugun marami ba don haka sai ɗauko ainihin mahallu shahid kawai inda yake buƙatar ya kafa hujja da shi da wannan labari na jabir bin abdullah kuma wannan hadisi kamar yadda ibn hajar ya faɗa muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim yana ma sunan abi dawud kitabu salati babu idza kana sabu bayyikan yattaziru bihi hadisi na 538 hadisi ne wanda yana da tsawo sannan akwai bayanin mu'jizozi masu yawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki don haka anan hadisin yana karantar da mu abu guda abinda hadisin yake karantar da mu shine auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wa rukbatihi al'auran namiji tsakanin cibiyarsa ne da gwiwoyinsa na'am malamai na cewa ita kanta cibiya da kuma gwiwa suna shiga cikin al'aura don haka dole a rufe su akwai wannan fahimtar wasu kuma suna ganin ko da ba a rufe daidai cibiyan ba daga cibiyan kasan cibiya wasu na cewa a hatta cibiyan ma sai an rufe ta da kulle halin daga cibiya zuwa gwiwa ne nan hadisin nan yana nuna mana in dai mutum ya rufe shi ya sallah sallah ta kakar wannan shi ne aka akasarin malaman suna suka tafi a kai ya'ani jimhorin fukaha malamai mafi yawa suna aiki da hadisin jabir bin abdullah kan cewa wajibi game da suturan namiji shi ne ya rufe cibiyansa da kuma gwiwa a sallah domin da a ce rufe wani sashi na jiki wajibi ne babu shakka da manzon Allah ya gaya ma Jabir bin Abdullah amma mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal suka ce a ba wai rufe cibiya zuwa gwiwa ne kadai wajibi ba dole sai mutum ya rufe ka sa wajibi to mafi yawan malamai na kafa hujja da hadisin Jabir bin Abdullah al’imamu ahmad bin hanbal kuma yana kafa hujja da hadisin da yake tafi shi ya sa ibn hajar ya kawo su a jere hadisi na farko hujjan mafi yawan malaman sunna al'auran namiji tsakanin cibiya da gwiwa hadisi na biyu mu je karatu na ibn hajar ya ce wa lahuma a wajensu wata yana nufin al bukhari da muslim akwai min hadisi huraira akwai hadisin abu huraira hadisin abu huraira kuma radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yarda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi kada ɗayan ku yayi sallah a mayafi guda laisa ala atiqihi minhu shay'un babu wani abu na wannan mayafin a bisa kafadansa manzon Allah ya faɗi haka kaga kamar hadisin farko yana karo da wannan hadisi ko wannan hadisin manzon Allah ya ce kada ɗayanku ya yi sallah da mayafi guda matuƙar babu wani sashin mayafin a saman kafaɗansa rawahul bukhari fi kitabi salati al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin hadisin 359 da kuma al-imam muslim na kitabu salati al-musafirin hadisin 516 a wata riwaya laisa ala atiqaihi shai'un babu wani abu a saman kafaɗinsa guda biyu a wannan hadisi da ya zo an ce ala tikihi a bisa kafaɗarsa guda don haka in dai kafada ɗaya an rufe ta to ɗaya ko da ba a rufe ta ba babu laifi to kaga al-Imam Ahmad yana da nasa hujja al-Imam Ahmad ce ga umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira kada mutum ya yi sallah da mayafi guda matukar babu wani yankin mayafin a saman kafadarsa idan ka duba sharhin sahihu muslim na al'imamun nawawi juzi na hudu shafin 231 al'imamun nawawi ya ce ƙalar ulama malamai suna cewa hikimatuhu annahu idan ta zara bihi hikimar ita ce idan mutum ya daura mayafin walam yakun ala atiqihi minhu shay'un lam yu'min an tankashifa auratuhu idan mutum ya daura wato mayafi ya daura mayafi ya zama to saman kafadansa babu komai lam yu'min an tankashifa auratuhu bi khilafi ma idza ja'ala ba'dahu ala atikihi da mutum zai rufu da mayafi an fi tamanin zai rufe al'aurarsa wale annahu qad yahtaju ila insafihi bi yadihi kamar labarin Jabir din nan abinda yasa annabi ya umurce shi ya daura kada ya yafa saboda mayafin gajere ne mayafin karami ne akwai bukatar ya rika wasu ayyuka na sallah da hannunsa mayafin karami ne ya rike shi idan ya ruku ya zai yi sai dai ya hada ya rike mayafin da da haban da habansa saboda hannuwansa guda biyu ya dora akan gwiwa ya za a yi mayafin dole sai ya rike shi da habansa to idan kuma ya dago fa zai rike mayafin da hannunsa al ya nawawi yace wa tafutuhu sunnatu akwai sunnoni da yawa da zai rasa sunnoni da yawa وضع اليد اليمنى على yumna وموضع يسرى badni wa mawdi'i بكاتر tahta قبل ana buƙatar mutum yayi qablu misali idan yana sallah idan mayafin ba da faɗi yadda jabiri ya aikata bayan da za a yi wannan sunnar ta samu gare shi wa ma idan mutum zai yi ruku'i ana son ya daga hannuwansa idan ya dago daga ruku'i ana so mutum ya daga hannuwansa idan mayafin bai da bai da faɗi yadda bai kai ga ya yafa shi ba dole sai ya rike shi kaga wannan sunna ta kubuce ma wa gairu zalika saboda haka yasa manzon Allah yake ya daura shi in ya daura kaga zai samu damar yin kablon shi zai samu damar yi daga a lokacin kabbara amma mafi dacewa shine mutum ya rufe jikinsa gaba ɗaya idan zai yi sallah wannan ittifakan malaman sunna sun yi daidaito akai saboda Allah subhanahu wataala ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin ya ku yan adam ku riki adonku a sa'ilin kowace ibada duk sa'ilin da za ku yi sallah ku yi ado kaga ya nuna ya kamata ka riki sutura mafi kyau a lokacin da za ka yi ibada الإمام النووي يقول ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور دا الإمام مالك دا الإمام أبو حنيفة دا الإمام الشافعي سوني malamai mazhabobi guda uku kenan shi yasa ake cewa aljumhur akasarin malaman sunna suna cewa hazan nahayu litanzihi la litaharimi me ya bambanta hadisin Jabir da hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli ahadukum fi sawjil wahidi kada ɗayan ku yayi sallah a mayafi ɗaya laifa ala atikihi minhu shay'un babu wani yankin mayafin a bisa kafadansa al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i da akasarin malamai suna cewa hani da annabi ya yi a cikin hadisin abu huraira hani ne littanzihi la littahariri saboda tsarkake ibadarka ba don haramta maka ibada da mayafi ɗaya ɗin ba don haka falon sallah fi saubin wahidin da mutum zai yi sallah da mayafi ɗaya ya ɗaura mayafin a mararsa satirin li auratihi ya rufe al'aurarsa laisa ala atiqihi minhu shay'un babu komai a kafadansa al-imam an-nawawi yace a fahimtar akasarin malamai sahhat salatuhu sallarsa ta inganta saboda labarin Jabir bin Abdullah idan kace sallah bata inganta ba to ya sallar Jabir wanda manzon Allah ya mar umarni ka daura in ya daura amara kaga kafadarsa babu kobi saboda haka akasarin malamai suna daukan hadisin Abu Huraira wanda annabi ke cewa kada ɗayan ku yi sallah da mayafi guda alhali a kafaɗarsa babu wani sashin mayafin wannan hani da annabi ya yi ba na haramci ba ne hani ne na tsarkake ibadarka saboda sallarka ta samu kamala saboda ayar alkur'ani ku ruzi na taku inda kulli masjid amma ba wai saboda sallar idan an yi ta haka tana ɓaci ba ne sawa'un qadara ala shay'in yaj'aluhu ala atiqihi am shin kana da wata sutura ko baka da ita fahimtar akasarin malamai a yanzu haka kaga dai mutane su bai yi tsanani irin da sahabban annabi ba zai wuya a ce mutum abin da ya mallaka kenan mayafi ɗaya mayafin ma da bai wuce tawul ba to da a ce mutum zai tsaura tawul in ji al'imamun nawawi tawul ɗin da yake da faɗi ya rufe al'aurarsa daga cibiya zuwa gwiwa ko da a cikin ɗaki akwai sutura akwai kaya ya bar wannan kayan ya yi sallan da wannan tawul ɗin akasarin malamai abinda suke faɗa sallarsa ta inganta saboda baka cewa abu kaza haramu ne kai kana da hujja Allah ya sa mun gane amma al-Imam Ahmad fa wa ba'd salaf ba shi kadai ba da wasu malamai magabata rahimahumullah ta'ala su kuma suka ce la mutum yana da kaya a cikin daki ya daura tawure da ya sallah la tatihu salatu sallar bata inganta ba idza qadara ala wad'i shay'in ala atiqihi illa bi wad'ihi nan idan aka ce sallar ta inganta to an yi kuskure domin me jabir abin da ya mallaka kenan a wannan lokaci kai kuma yanzu ba iya abin da ka mallaka ba kenan a ɗaki kana da kaya wanda za ka iya sawa kai sallah ga abin da Allah ya faɗa ya bani adam khuzuzi na taku ga abin da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira la yusalli ahadukum eh, fi thawbil wahid laysa ala atiqihi min shay'un kada ɗayan ku yayi sallah da mayafi ɗaya wanda babu komi a bisa kafadarsa kaga Allah ya hana annabi ya hana shi Jabir ba shi da komi a rayuwarsa a wannan lokaci sai wannan mayafin kai kuma yanzu kana da kaya a cikin ɗaki ka ɗauko tawul ka ɗaura kai sallah al-Imam Ahmad da wasu malamai suka ce sallar ka bata ingata ba kamar misali ibn hazmi al-andalusi don kiyasin bai ma dace ba shi jabir ba shi da kaya kai kuma kana da kaya sannan ga umarnin Allah ga na manzon Allah ka saba shi ko jabir bai saba umarni ko guda ɗaya ba yayi aiki ne da abin da Allah ke cewa fattaqullaha mastata'tu ku kiyaye Allah gurgudan yanda za ku iya iya abin da ya mallaka kenan ya sallar da shi da zahirin hadisi don haka zahirin hadisin Abu huraira ya hana al'imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ko shi akwai ƙauni da aka samu wajensa don fahimta biyu ne aka ba da labari game da shi an ce ya yi fatawar babu laifi idan mutum ya sallah haka ɗin sallah tana inganta amma dai walakin ya asamu bi yana nan da zunubi na barin aiki da umarnin Allah da na manzon Allah saboda shi Allah ya ce khudhu zinatakum annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a hadisin abu huraira yace la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laifa ala atiqihi minhu shay'un kaga ya saba ma Allah ya saba ma. manzon Allah don haka ana rubuta masa zunubi amma dai sallar ta inganta inji al-Imam Ahmad bin Hanbal anan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama ga Jabir yayi sallah ya daura ya daura mayafin daidai marasa marasa zuwa gwiwa idan ya rufe al'aurarsa shike ga sallar ta inganta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga jabir kaga ya nuna cewa iya al'auran namiji ittifaqan wannan ba sabani a tsakanin malamai al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa ne amma maganar sutura ta sallah shin daga cibiya zuwa gwiwa ne kadai za a rufe ko kuwa har da kafada sai an rufe shine akasarin malamai suke aiki da hadisin jabir ko da a sallah al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa ne al'imamu ahmad bin hamba da wasu malamai da cewa a'a sai an rufe har kafaɗa duk da cewa al'aura daga cibiya ne zuwa gwiwa ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala a littafin sa sharhul mumti a mujalladi na biyu shafi na 168 yana cewa wa hazal raji fahimtar al ahmad ita ce mafi rinjaye wajen karfin dalili inda zaka auna bayani da muka gabatar dinnan ka yi tunani a kan magana da muka gabatar babu shakka fahimtar al'imamu ahmad ta fi ƙarfi domin babu ƙiyasi tsakanin abin da jabir ya aikata da halin da mutane suke ciki a yau a yau akwai wadata mutane na da sutura mutum ya ɗaura tawul kawai ya yi sallah kaga wannan ba uzuri ba ne shi ko jabir yana da uzuri wa kaunuhu la budda an yakuna ala alal atiqaini shay'un min as-sawbi dole ne a samu wani abu an rufe kafada da shi kafin a yi sallah amma da aka ce dole ibn al-usaymi ne ce laysa min ajli an al-atiqain awra ba wai ana nufin kafadan namiji al'aura bane a'a suturar sallah ta bambanta da ainihi al'aura na mutum bal min ajli tamamin libasi wa shaddil izar saboda ka samu cikakken sutura na sallah da kuma daura farjale ka rufe al'aurarka لأنه إذا لم تشده على آتكيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون ستر الآتكين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته إن كذوب المغني لابن قدامة مجلد نفرق شاف أريئك دا 38 لكتاب المجموع لتاف الإمام النووي مجلد نفرق شاف أريئ 80 ذاك جاء بياني ما سيوا أكنا أبين مكا قباتر دفوت جوجي والحاصل أنه لا يجب على الرجل saturu katifihi wala atiqihi hifi salaki rufe kafada da rufe rufe kafadan namiji da rufe al'auransa abinda ya wuce cibiyansa ba dole bane a sallah a fahimtar akasarin malaman sunna walakin yustahabu zalika tazyinan wa tajammulan wa ta'ziman li salati mustahabi ne ka rufe kafadanka idan za ka yi sallah wajibi ne ka rufe al'auranka idan za ka yi sallah al'auranka kai namiji daga cibiya ne zuwa gwiwa wannan shi ne fahimtar akasarin malamai ah, amma kamar yadda muka gabatar fahimtar al'imamu ahmad wajibi ne ka rufe har ka faɗanka in kana da hali wanda wannan fahimta ita ce ta al'imamu bukari ita ce fahimtar al'imam bukhari in ka duba babin da al'imam bukhari kawo hadisin da muke karatunsa kamar bayanin ibn hajar da ya yi a cikin fasfol bari mujallar na farkon shafin 159 fa ya jibul ihtihaku bi in dai kana da wani kaya to dole sai ka rufe kafaɗanka kafin tsallaka ta igarta dole ne ka rufe kafaɗanka kai wajibi ne amma in baka rufe ba sallaka tana inganta amma akwai laifin rashin rufe kafaɗa. wa bayna bayyi fala yajib al-imam ibnu hazmi al-andalusi shine wanda ke cewa dole sai ka rufe kafada in baka rufe kafada ba sallan ma bata inganta ba sauran malamai suna cewa dole ka rufe kafada kamar misali al-imam al-bukhari al-imam ahmad bin hanbal eh, da al-imam shaukani in ka duba nailul awtar mujallad nafi shafi na 59 da taqiyuddin al-imam subuki min ash-shafi'iyya da ibnul munzir a littafin sa kitabul awsat waɗannan malaman suna daidaituwa da fahimtar al ahmad akan cewa rufe kafada wajibi ne ga wanda yake da kaya in dai kana da sutura dole sai ka rufe kafada dole ne duk sun ce dole ne amma ibn hazmi inda ya bambanta a littafin sa al-muhalla kitabu salati mas'alatu ar-rajuli idza salla fi thawbin wasi'in yace wa furiba ala rajuli idza salla fi thawbin wahidin dole ne ga mutum in zai yi sallah a mayafi daya an ya tsoraha minhu ala atiqihi dole sai ya rufe kafadansa fa in lam yaf'al in bai yi ba batala salatu wa sallata ta baci saboda hadisin Abu Huraira shine kada ya faɗi wannan amma sauran suna cewa dole ne ka rufe ka sai dai kuma in baka rufan ba Sallah ta inganta amma akwai laifin rashin rufe kafada ibnu hazm yace dole ka rufe kafada in baka rufe ba Sallah ba ta inganta ba akasarin malamai suka ce ba dole bane rufe kafada mustahabi saboda hadisin Jabir bin Abdullah saboda haka hadisan nan guda biyu da wancan hadisi na Jabir bin Abdullah da wannan hadisi na Abu Huraira ya zama kamar a dalilin su ne aka samu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna Allah ya samu gani bin Baz rahimahullahu ta'ala a littafin fatawa nurun ala darbi mujalla na biyu shafin 736 a salatu fi tarawih wa fil ne ya tashi sallah ya sa wando ya dauko singileti ya dora ya shigo masallaci aka yi sallah ya sallah a sallah kai wala Inda dai wandon ya rufe al'aurarsa singiletin ko ba ɗangalewa yake a hangi al'aurarsa ba al'aura dai daga cibiya ne zuwa gwiwa wannan kullu haza la da fi babu lafi wanda ne in ka auna da fahimtar malaman suna kenan da muka yi bayani a kai. ko da a ce dogon wandon ya sa in dai wandon ya rufe cibi wanda akasari wanduna ba sa rufe cibi akasari kasan cibiya ne eh, in ka lura wanduna akasari kasan cibiya ne amma idan wandon ya rufe cibi da a ce ma da wandon kaɗai zai sallah a fahimtar akasarin malaman suna sallah ta inganta amma mafi inganci sallah ta inganta sai dai ya yi haram tunda yana da kayan da zai rufe jikinsa kafin ya sallah bai aikata ba ya saba maganar Allah ya bani adam ku zu tabo ya ku yan adam ku riki adam ku in za ku yi ibada ya saba ma hadisin Abu Hurairah da muka karanta a cikin Bulugun Maram annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya yi sallah a sutura guda babu komai a saman kafadarsa a ɗakinka akwai kaya na nan akwai riguna sai ka kyale ka shigo masallaci da singileti wannan ai renin wayo ne ko akwai rena ma darajar sallah din ya kamata ka mutunta sallah ga abin da Allah da kansa ya faɗa khudu zinatakum inda kulli masjid amma sallar fa ita kanta sallah ta inganta duk malamai haka suke faɗa in banda ibnu hazmi ibnu hazmi shi yake cewa sallar bata inganta ba amma duk malamai hatta waɗanda ke cewa wajibi ne a rufe kafada kamar al-imam ahmad al-imam bukhari uh, al-imam shaukani kamar yadda muka ce uh, Ibnu al-mundir da kuma uh, Ibnu subuki waɗannan malamai duk suna cewa wajibi ne a rufe kafaɗa amma dan ba a rufe ba ba su cewa sallar ta ɓaci sai dai suna cewa yana da zunubin rashin rufe kafada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni a rufe kafada a hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni a rufe kafada a hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana thawbu wasi'an idan mayafin yana da fadi me ya yace faltahib bihi sai ka lulluba da shi kaga manzon Allah ya yi umarni kenan a rufe kafada idan mutum bai rufe kafaɗan ba kaga ya saba umarnin manzon Allah ya saba umarnin Allah subhanahu wataala a cikin Alƙur'ani. saboda Allah ya ce a rike ado fa kaunuhu ya'khudhu zina al-mu'tada wa yusalli ma'a an-nasi bi malabisihi al-hasana fa kullu hadha afdal lokacin da za a yi sallah abin da ya fi dacewa shine mutum ya dage wajen ado inda hali ya kure a daka inda hali ya kure a daka haka malaman sunna suke cewa kayanka mafi kyau shi ya kamata ka yi amfani da shi kamar yadda aka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna aikatawa ba ka ganin lokacin da suke kwalliya sai za su je masallaci saboda ne saboda aiki da ayar alkur'ani ko zinata zinatakum inda kulli masjid ku adonku sa'ilin kowace sallah wato kenan mutum ya kamata ya rike yayi ado kafin ya tafi sallah yi ado lokacin da zai tafi ibada Shi ne abin da ya fi dacewa mu ƙara hadisi guda wa al'ummi salama radiyallahu anha an karbo hadisi daga ummu salama Allah ya ƙara mata yarda annaha fa'alatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam atusalli mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin shin mace za ta iya sallah da riga wa khimarin da lullubi bighairi izari, sannan kuma babu siket babu kwarjale riga ce kawai ta rufe kanta da riga kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana dir'u sabigan idan rigar tana da fadi yugatti zuhura qadabai ha riga za ta rufe bayan wato sawayenta shikenan ba wai lokacin da ta yi sujuda ba lokacin tana tsaye a lokacin da take tsaye za ta yi sallah rigan saboda tsawonta ta sauka ƙasa har ta rufe bayan ah, sawayenka to wannan kayan ya wadatar rigar kaɗai ta wadatar idan dai an rufe kai a kare da abu dawud al'imamu abu dawud ya fitar da hadisin wa sahahal a'immatu wa ƙafahu amma malamai suna inganta tsayuwar hadisin ga ummu salama hadisin bai isa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan hadisi mun yi bayani a kansa a darasi da ya gabata kuma mafi dacewa shine a ce ibn hajar ya dauki hadisin nan ya sa a baya lokacin da yake magana akan suturan sallah na mace dan yanzu yana magana ne akan suturan sallah na namiji sai kuma aka kawo maganan suturan mace wato hadisin kamar ya kamata a ce yana baya ne shi yasa lokacin da muka zo karatun wancan darasi akan suturan mace na sallah muka yi magana akan wannan hadisin cewa hadisin yana da rauni marfu'an idan an jingina shiga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa hadisin yana da rauni marfu'an amma Ibn Hajar yana cewa hadisin malamai suna cewa ya inganta mawqufan idan an tsayar da shi ga ita ummu salama don haka wannan fatawar ummu salama ce fatawar ummu salama ce ummu salama ita ce take cewa idan riga na da faɗi rigar za ta iya rufe sawayen mace in ta tsaya za ta yi sallah wannan riga kaɗai tana wadatarwa mace ta yi sallah da su ba sai ma ta ɗaura siket ba wato ko da ba ta da pants babu siket illa wannan rigar kaɗai in dai ta rufe sawayenta rigar tana wadatarwa mun yi magana a kai eh, in ka duba sifar salatin nabi littafin margayi albani rahimahullahu ta'ala ya yi magana a kai sannan bin bas rahimahullahu ta'ala a littafin fatawarsa a mujallar na goma shafi na 410 yana cewa ammal mar'atu ita mace fa kulluha auratun fi salati ita mace baki ɗaya jikinta al'aura ne a lokacin sallah ba kamar namiji ba illa wajhuha sai dai fuskanta waqtalafa ulama fil ne. game da tafukan hannayenta malamai sun yi sabanin fahimta a kai fa aujaba abuhum sitarahuma wasu malamai sun ce wajibi ne mace ta rufe hannuwanta ma wa rakhasa ba'dhum zuhurahuma wasu malamai sun ce babu laifi don ta bayyana tafukan hannuwanta ba ta rufe su ba wal amru fihi ma wasu'un insha Allah wa satruhuma afdalu khurujan min khilaf ulama fi dhalika amma al qadaban yace amma tawayen mace al'aura ne idan za ta yi sallah falwajibu da saturhuma fi salati inda jumhurin ahlil ilimi akasarin malamai suna cewa wajibi ne mace ta rufe sawayenta idan ta tsaya sallah amma a nan kamar yadda shi kansa bin bazu yake cewa akwai sabani mazhabar al'imam abu hanifa al'imam sauri al'imam muzani babu laifi don sawayen mace sun bayyana in tana sallah kuma wannan shine abin da shekul islam ya ɗauka. wanda ita ce fatawar shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala babu laifi don sawayen mace sun bayyana a lokacin da take sallah kuma ita ce fatawar da ibn al'usami ne ɗauka kamar yadda ya zo a littafin sa a sharhun mumti a mujallar na biyu 161 yana cewa wa laifa hunaka dalilun wadihun ala hadhihi al-mas'ala babu wani dalili bayyananne game da wannan matsala na cewa tawayen mace al'aura ne in tana sallah dole sai ta rufe ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها wal الوجه والكفان والقدمان شيخ islam ibn taimiyya yana cewa ita mace mai yanci idan dai matan ba baiwa bace al'aura ce gaba ɗayanta amma banda wurare uku fuska hannuwa da sawaye ba al'aura ba ne wanda ita ce fahimtar shekul islam da kuma masafar al'imamu abu hanifa al'imamu sauri al'imamu muzani laisa hunaka dalilun taquma innu ilaihi nafsu fi hadhihi masala ibn al-usaymin yana cewa babu wata hujjan da take nuna cewa da fuskar mace da hannuwanta da sawayenta dole ta rufe idan tana sallah babu wannan hujja don haka yasa shekul islam ya ɗauki fahimtar al'imam abu hanifa rahimahumullahu ta'ala ajma'i ah, yana cewa inna hada huwa zahir illam najzin bihi li'anna marata hatta wa in kana laha thawbun yadribu 'ala al-ardi fa innaha idha sajadat sawfa yadhharu batinu qadamayha ibn al-usaymin yana cewa domin ita mace ko da za ta samu riga mai tsawo yanda ya zo cikin wannan hadisi din riga mai tsawo wanda zai rufe sawayenta in ta yi sujuda in ta yi sujuda yau da gobe wani lokaci sai an ga sawayenta in dai ta yi sujuda sai an ga sawayenta saboda haka cewa dole mace ta rufe sawayenta kafin sallah ta inganta wannan babu hujja a kansa ka duba littafin al-mughni a mujallar na farko shafin 449 da kitabul majmu mujallar na uku shafin 171 da littafin bada'i'u sana'i mujallad na biyar shafin 121 da fatawar latina a mujallad na shida shafin 178 kaga wannan yana nuna mana hadisin nan fahimta ce ta umu salama fatawarta ce amma hadisin malamai sun nuna yana da rauni kamar yadda bayani ya gabata hadisin yana da rauni hadisi ko in yana da rauni ba aiki da shi Allah ya albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya mana gafaran kurakurai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma bihi alayna masa'ib ad-dunya al اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك